kwanaki 30 kadai gare ni wanda ke nufin sa'o'i 720 wato mintuna 43,200 wanda ke daidai da dakika miliyan 2,592 daraja kadararsa miliyan 350 kowace dakika ɗaya daraja ta miliyan 100 kapcan sifili sunan wannan atisayen kenan domin damfarar krishna murti mutum uku nake bukata cikin wannan harƙalla to amma ko zan iya sanin dalili a'a zana hannunki ya burge ni kawai ka zaɓa ni kake so ko baban ka kake so zan yi magana da baba zan gaya miki ya hakuri. waye wannan Baba na ne na gode yawa yawa malawu salbi karfe nawa na ce muku ku zo goma da rabi mai gida yanzu kuma karfe nawa ne goma da minti talatin da ɗaya labai saboda haka kun tafka makara da minti ɗaya za ku iya zuwa goma da talatin da biyu cip cip to labai kowa yana auna lokaci ne da mintuna da daƙiƙu amma ni kuma da bugun zuciyata nake auna shi daga yanzu duk lokacin da kuka bata ba naku bane nawa ne kwanaki talatin gare ni kun san me yasa na zaɓe ku domin wannan atisayen saboda akwai kamanceceniyar kwarewa tsakaninku dukanku kuna son babanninku ƙarin kwarewa kuma kowannenku ya taɓa aiki a ƙarƙashin kamfanin krishnamurti krishnamurti yana da kwakwalwa mai kaifi da kuma saurin tunani a da'irar kasuwancin ingila zan iya hako mai da gas a wannan filin ina buƙatar takardar togaciya nan da sa'o'i 24 sa'o'i 24 kawai ina son duk wasu bayanai akan wannan kwakwalwar me yake ci kuma me yake sha baccin sa'o'i nawa yake yi aikin sa'o'i nawa yake yi wasu irin kaya yake sa wani irin turare